Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ban sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 13 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki tun bayan hare-haren nan da aka kai Sokoto za kuma a ji irin matakin da hukumar alhazan Najeriya ke ɗaukawa don shawo kan matsalolin da maniyyata suka fuskanta shekarun da suka gabata maryam dauda na tafi da shirin kallabi sai kuma naziru hafsawa ya shigo da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum birnin london da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi akan titina saboda donald trump na karbar bakuncin shugaban na amurka wanda ya isa birnin ajiya alhamis wannan ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta burtaniya tun bayan da ya hau kan karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata gabanin shi birtaniya shugaba trump ya kwatanta kasar a matsayin wuri da ya yi dumi trump da mai dakinsa melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jikadancin amurka ne da ke birtaniya. ziyarar ta trump da mai ɗakinsa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin prime minister theresa may take fuskantar kalubale bayan da minista kukin wajenta wato boris johnson da wasu jami'an gwamnati suka yi murabus a wannan makon a wani mataki na nuna bore kan wani sassauci da birtaniya ke shirin ɗauka a shirinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai shugaban trump ya yi a fatan amurka da birtaniya za su cimma matsaya ta fuskar kasuwa wato cinikayya wannan kuma wani batu ne da trump ya samu damar tattaunawa da Prime Minister May yayin wata liyafar ban girma da aka shirya musu wacce suka halatta tare da mai sa ƙarƙashin jagorancin May a daɗaɗɗiyar fadar Blenheim da aka gina tun a kani na 17 wacce ke da tazarar tafiya kilomita 100 daga arewa maso yammacin birnin London. kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a helsinki babban birnin ƙasar finland kenan shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwarar aikinsa na rasha vladimir putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ne ya kara da cewa putin abokin gogayya ne kawai yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban san sa sosai ba a ranar litinin ta gabata ne aka tsara wato a ranar litinin shugabannin biyu za su gana a na helsinki inda trump ya ce zai dago batun wata matsaya da aka cimma tsakanin kasashen biyu ta amfani da makaman nukiliya masu tafiyar matsakaicin zango da rashin ta ki mutuntawa da kuma batun katsalandan din da ake zargin ta yi a zaben shugaban kasar na amurka a shekarar 2016 jam'iyyun adawa a zimbabwe sun fara nuna shakkun cewa jam'iyya mai mulki ta zani pf ba za ta gudanar da zaɓe cikin lumana ba nan gaba a wannan wata wannan kokwantar na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilin jam'iyyar wajen bikin ƙaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar amnesty international ta jagoranta a jiya alhamis da yawa daga cikin mambobin sauran jam'iyyun siyasar kasar sun kalubale halarci taron a lokacin da kungiyar ta amnesty international ta kaddamar da manufofin kare haƙƙin ɗan adam a harare babban birnin kasar kungiyar kare haƙƙin bil adama da dama sun sha zargin tsohon shugaban kasar robert mugabe da yin amfani da tsare mutane da azabtarwa da yin garkuwa da jama'a domin ci gaba da zama akan karagar mulki amma mataimakin shugaban kungiyar ta amnesty ya ce wannan lokaci ya wuce labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a pakistan ana zargin cewa 'yan sanda sun yi awon gaba da ɗaruruwan magoya bayan tsohon ministan ƙasar nawaz sharif kwana guda kafin ya koma ƙasar tare da yassa maryam sharif wacce ake ganin ita za ta gaje shi a fagen siyasa yayin kuma da dukkan su ke fuskantar yiwuwar a tsare su a ƙasar mambobin jam'iyyar sharif ta league n ko kuma pmln a takaice sun ce kamar ɗanban magoya bayanta da aka yi yunkuri ne na hana ba sharif cikakkiyar kyakkyawar tarba a laho inda zai isa a yau juma'a tare da yarsa a wani jirgin fasinja hukumomi a lardin punjab sun ce ba su da ba a ba su izinin a kama kowa ba amma wasu rahotanni su rawaito cewa 'yan sandan sun ɗauki matakin kaman ne saboda a kaucewa tashin hankali a birnin gabanin isowar shi a ranar juma'ar ta gabata wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke wa sharif hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma yasa kuma na shekaru bakwai a wani zaman kotu da basu su halatta ba bayan da suka gaza yin bayani kan yadda suka mallaki kadarori masu tsada a london shi dai sharif na zaune ne a london da 'ya'yansa inda yake jinyar matarsa wacce ke karɓar magani saboda cutar daji ko kuma kensa da take fama da ita shugaban amurka donald trump ya ce ya samu wani sako mai faranta rai daga takwarar aikinsa na kore ta arewa kim jong-un wanda ya ba mai kan irin yunkurin da yake yi na ganin an kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma kokarin da yake yi na ganin an aiwatar da matsayar da suka cimma ta bai daya wacce suka ratabawa hannu a taron da suka yi a singapore shugaban trump ya wallafa hoton sakon a shafinsa na twitter haɗe da fassara cikin harshen ingilishi yana mai cewa sakon alama ce da ke nuna cewa ana samun ci gaba an fitar da sakon ne ranar ɗaya da ran da rahotanni suka nuna cewa jami'an koriya ta arewa sun ki halartar wani taro a jiya alhamis da takwarorin aikinsu na amurka inda ya kamata su gana kan yadda za a maido da ragowar amurka wanda suka mutu a yakin koriya a shekarun 1950 wanda hakan ya nuna wata sabuwar takaddama tsakanin kasashen biyu to amma an bar jami'an ma'aikatar tsaron amurka da na majalisar ɗinkin duniya suna ta jiran na kore ta arewa a yankin nan da babu soji ba tare da an yi musu bayani kan dalilin rashin zuwan jami'an koriyan ba a cewar kamfanin dillancin labaran yonhap na kore ta kudu da kuma wasu jami'ai da suka zanta da gidan talabijin na cnn da kuma gidan jaridar washington post Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington To yayin da magabatan Najeriya ke ci gaba da kai ziyarar jaji a jihar Sokoto saboda kashe-kashen da wasu miyagu suka yi ko ajiya an gano wasu gawarwaki a ƙaramar hukumar raba ta jihar Sokoton. Murtala faru na gare ka. kimanin gawarwaki talatin ne aka yi wa jana'iza da yammacin jiya laraba a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal an gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na taɓanni wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar litinin da ta gabata aka kuma binne su duka a garin gandi to sai dai rahotanni sun ce a yau ma an ci gaba da samu gawarwaki har shida zuwa garin na gande yayin da ake hasashen cewa da akwai wasu gawarwaki a cikin gidaje a garin na taɓanni wanda yanzu haka yake wayan ba kowa gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar ya jagoranci wasu gwamnonin apc biyar inda suka kai ziyarar jaji a sokoto da suka hada da gwamnonin jihohin katsina da niger da jigawa da adamawa da borno bayan kwashe tsawon sa'o'i biyu suna ganawa a sirrance gwamnan na zamfara ya ce sun tattauna ne akan yadda za a samo bakin zaren warware wannan matsala ta kai hare-hare da kashe-kashen jama'a wacce ke addabar jihohin nasu to mun zo wurin tanzan kuma abin da ya faru a sokoto kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi mun sani cewa ga al'ada ku ta 'yan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu abin da muka tattauna shine dukkan muna jihohin nan guda hudu ko biyar muna fama da irin wannan matsalolin so a matsayin mu na shugabanni mun tantauna akan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da za mu zamna a matsayin mu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya ganin cewa wani tsari ne za mu fito don kada a ɗauke mu a yi mana bazata wannan sha'anin musamman ni dare da rana muna fama da irin waɗannan matsalolin su matsaloli waɗanda ya kamata mu gabanni mu zamana mu zurhin tunani a ciki daga ina wannan abu yake hitowa kuma da ina ne za a yi a samu magani wanda za mu haɗa kai da tarayya ganin cewa an cimma wannan makasudi in Allah yarda. To sai dai duk da yake kawo yanzu ba wani rahoton kai jami'an tsaro ko kuma sojoji na musamman a yankin da lamarin ya auku. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya ce an ɗauki matakan magance matsalar duk da yake bai bayyana matakan ba eh, matakin da gwamnatin jihar sokoto ɗauka da jami'an tsaro shine mun ƙara ɗaukar matakan tsaro an ƙara jami'an tsaro kuma muna ƙara ba jama'a hakuri jawo hankali suka cewa su koma wurare su insha Allahu za a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai rahotanni dai na nuni da cewa ko baya ga garin na taɓanne kusan dukkan jama'ar ƙauyukan da ke sa sun yi ƙaura daga gidajensu saboda fargabar dawowar 'yan bindigar lamarin da ya sa adadin 'yan gudun hijira ya ninka zuwa dubbai mafi akasari mata da ƙananan yara da suke fakewa a makarantun boko murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To Allah shi kyauta kafin mu ci gaba ga wannan. gane sai kuma batun ayyukan hajjin bana inda hukumar alhazan najeriya ke cewa za ta ɗau matakan ganin rashin gaskiya da kuma matsalolin da maniyyata suka fuskanta shekarun da suka gabata an shawo kansu yanzu mustapha ba tsari gare ka A yayin da ake sa ran fara jigilar maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa ƙasar Saudi Arabia a ranar 21 ga wannan wata da muke ciki, hukumar jin daɗin alhazan Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakin daƙile duk wata ciwa-ciwa daga jami'an ma'aikatar alhazan a matakai daban-daban na Najeriya. A baya dai an sha samun irin wannan matsala musamman a wasu jihohin Najeriya. Alhaji Umar Bala babban jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ya zo nan jihar Niger domin gudanar da wani taron bita ga ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger. to kamar da kullum muke faɗi shi aikin haji amana ce duk alhajin da ya biya kuɗinsa don ya zo ya aikin haji wajibi ne mu ne hukumomin alhazai na jihohi da hukumar alhazai ta ƙasa mu tabbatar da cewa alhajin nan ya yi aikinsa idan wani mai aiki ma'aikaci ya noke ya bai yi abin da ya dace ba akwai amana a kansa. to gwamnatin jihar ma ta ce a bana ta ɗauki matakin toshe duk wata kafar aikata ba daidai ba a hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger domin kauce ma aukuwar irin abin da ya faru a shekarar bara. Alhaji Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai. Abubuwan da suka faru don an zauna an dibaya me yasa har haka ta faru to an gano dalilan kuma gane dalilan suka ɗauki matakin cewa to tun da haka aka yi yasa irin haka ta faru to ba za a sake haka ba duk wani abin da ya shigo yanzu a tura ma nahcom direct ba tare da irin yadda ake yin shi shekaru da suka wuce har aka samu matsala irin wanda aka samu last year ba. Kawowa yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger ta ce kimanin kujerun aikin hajji dubu biyu ne kacal ta sayar daga cikin kujeru dubu uku da ɗari biyar da arba'in da shidda da hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta baiwa jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, na fara hira da Amina Nuruddin, mai shafin almajira a dandalin sada zumunci na Instagram wanda ke nuna irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Tana kuma da wata ƙungiya mai zaman kanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Da farko ga tambayar da na yi mata. To malama Amina bayan shafin almajira a Instagram wane kuma ayyuka kike yi na taimakawa mata? Yanzu dai da na ga ya samu karbuwa shi wannan pejin din da na fara akan yanar gizo eh. sai na rajista din shi akan ya zama NGO su buɗa shi ya zama kungiyar zaman kanta dan ina buƙatar ba wai matan arewa da suke kan yanar gizo ba har wanda ba su yanar gizo su ma su ƙari da abin da muke yi sosai yanzu makarantu haka wanda ke da mata ko na mata su kaɗai kuma da ma mazan sukan yanzu gayyace don yi magana don in ba su labarin ayyukan da suke suna karfafa musu gwiwa da cewa su ma suna iya zama har su zama su abin su matan ma da nake sawa a tebur. sannan kuma masu ƙaramin ƙarfi yanzu aikin da muke ina son karbi idan an yi makaranta na karo na uku yanzu eh. akwai masu littattafan da ba wai za su ƙara amfani da su bane ni yanzu abin da nake so in yi ina son karɓi wannan littattafan daga hannun mutane daga 'ya'yansu sun zama amfani da su tun da ajin gaba za su ba su da buƙatar su sai karbi littattafan nan mu je makarantun gwamnati ko makarantun dai masu karamin karfi sai a rarraba ma 'yan mata ma dai shi zan fi ba karfi saboda iyayen su ƙara samun karfin su ne dai su makaranta su ana tallafawa dan littattafai dan jikan makaranta haka takalmin makaranta duk mm. abin da dai za mu iya samu to eh, shi ma ta wannan hanyar abin da muke aiki kai kenan yanzu sannan kuma akwai literacy din computer koyar da kwamfuta shi ma yana cikin aiki da nake so mu fara kwanan nan saboda amfani da ana kiran shi information technology ba wai da yawan mu bane ke da interest akan shi maza sun fi dominating wannan field to ina son mu dan koya masa su za su san menene kwamfuta ya zan dan kunna kwamfuta dan wata kunna kwamfuta ba ta iya ba dan shi ma kan shi yanzu zamanin nan irin abubuwan nan baka iya su an baka a baya to hmm. ma san muna son su ma mu janye su mu dan koya masa to ita wannan kungiyar mai zaman kanta taki da kika bude menene sunanta eh ita ana kiranta almajira a aspire initiative to ita ma sunanta almajira kenan yawwa eh sunanta almajira a ta initiative dalilin da yasa ta almajira saboda ainihin mutum almajira ba wai mabarashi ba ko zai kan titi yana roƙon mutane mm. almajiri asali wanda ke zuwa neman karatu da ilimi da karuwa da wani abu haka to ina so in yi kamar neutralizing kalmar ne don mutane su ga cewa ka ai wannan almajira ce amma ba ma aiki da almajirai suke ba koya ma mutane yadda za su samu ci gaba a rayuwa su zama wani abu a rayuwa to ba wai lallai mabarata ake aiki da su ba hmm. almajira a To a cikin bayanin ki na je kin taɓo batutuwan kamar ba da tallafi ga mabukata. Kamar ta yaya ake ƙungiyarki take mm-hmm. samun kuɗaɗen gudanarwa ko kuma hanyoyin da za ku tallafa ma mabukata? da sabuwa ce da ta ita kanta initiative din wanda ta fara shekara ɗaya da yan ta take kai. Eh. To ana samun masu da shiga su ka sanya su kai sanya profile din su saboda daɗin da suka ji an sanya su maka da aikin da ake yi an nuna ana na'am da shi sai ka ga sun da cewa sun san su da ke donate wani abu. To shi wannan donation ɗin shi ne za ka ga mun yi amfani da shi amma su da yawa dai littattafan nan su da yake ba wai na kuɗi ba ne ba an yi amfani da su an gaba eh. ba da su yawa to ire-iren haka kin ga ba wai irin gudunmuwa daban-daban ne ba wai lallai sai kuɗi ba. Eh haka. Mm. To ita ƙungiyar albajira yanzu a wani mataki take? A ita gaskiya ƙungiyar nan for now dai a Kaduna ne. A Kaduna take. A nan nake zaune eh amma kuma ina da burin insha Allahu a ce duk state na arewacin Najeriya mun yi aiki da su muna zuwa muna da ofishi muna da ma'aikata da za su ko matalla masu aikin sa kai haka. Mm. Don a yanzu gaskiya akwai ma masu sakonni daga yanar gizo za ka ga daga Yola daga Borno daga Abuja suna tambayar ta yaya su ma za su zo a wannan aikin da su ba wai kan ana biyan su kawai volunteers ne aikin sa kai to yanzu ina neman hanyar da zan sanyo su su ma cikin hidimar don aiki dama hannu da yawa ya fi za mu samun impact din aikin eh. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar tamu amina nuruddin da miss julie gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin Trump ta haɗa 'ya'yan bakin haure 57 da aka raba su da iyayensu bayan kwanakin da kotu ta ɗiba mata ya wuce. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin Trump ta yi ikirarin kammala zagaye na farko na haɗa iyalan da aka raba a bakin iyaka. Amma ya rage wa kotu ta duba ta gani ko jami'an da gwamnati sun bi umarnin kotun da sauri ko basu bi ba. Mai shari'ar kotun yanki Dana Sabro ya kakaba wasu jerin ƙayyadaddun lokuta kan gwamnati da ta haɗa a kusan kimanin yara dubu uku da aka raba su da iyayensu. Karkashin dokar ba sani ba sabo ta shugaba Donald Trump kan ɗabbaka dokokin baki. Kashi na farko shine yaran da ke ƙasa da shekaru biyar a haɗa su da iyayensu kafin ranar talata da ta gabata. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. jaridar ta rawaito labari mai taken alkawari ya cika trump ya sa mambobin kungiyar nato sun kara kudaden kashewa a fannin tsaro labarin ya ci gaba da cewa matsin lambar shugaba donald trump da takwarorinsa na kungiyar kasashen da ke cikin kungiyar nato ya sa sun kara kudaden da ake kashewa a bangaren tsaro wuri na gugar wuri har dalar amurka biliyan 33 a cikin wannan shekarar haka kuma mambobin kungiyar ta nato sun yi damarar kara matsa lamba akan lokacin da aka ɗiba wajen kashe kudaden a mataki na biyu na kashi biyu cikin ɗari na ƙarfin arzikin ƙasashen. Mr. Trump ya bayyana haka ne a wajen taron manema labarai, a taron kolin da aka yi a Brussels. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ma'aikacin FBI ya kare kansa a wani zaman sauraro da aka yi a majalisa mai cike da ƙalubale. Labarin ya ci gaba da cewa ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wanda ke cikin turkatarkar aiki. Ya kare kansa da ƙarfin gaske a zaman bincike kan rasha a ranar Alhamis da ta gabata. inda ya watsi da zarge-zargen da ake masa kan ya ga jagoranci bincike mai zaman kansa wanda ke da alaka da ra'ayin siyasa da sarrai game da daukan mataki da sa ido kan 'yan jam'iyyar republican da ke hantararsa mai lakabi da wata nasarar da putin ya samu jami'in peter strzok ya faɗa wa 'yan majalisar da ke binciken cewa bari in faɗa muku ƙarara bisa rantsuwa da na yi babu lokaci guda ɗaya a shekaru 26 da na yi ina ƙara ƙasata. wanda na yi amfani da ra'ayina kai a dukkan aikin da na yi ko matakin da na ɗauka ya faɗi haka ne sakamakon ra'ayin 'yan majalisar jam'iyyar republican waɗanda suke kokonto kan shaida cewa ta nuna rai san rai baje-baje a cikin manyan jami'an na fbi sharhin jaridin amurka na wannan mako kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya To kai ma ka kasance lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Salamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba ta zagada to alhamdulillah ala kulli hal a yau zan yi kira ne ga 'yan siyasar najeriya cewa don allah su dubi girman allah su yi wa allah su kau da kai ga yin siyasan ko a mutu ko a yi domin ko wannan zaɓe da za a yi a jihar ikiti hakika alamai sun nuna cewa jam'iyyar pdp ta ja daga jam'iyyar apc ta ja daga waɗannan manyan jam'iyyu sun ja daga kowa yana bukata ya ga ya kawo gwamna a wannan jiha ko a mutu ko a yi a je a ƙara duka akan talakawa za ta ƙare mai magana musa shehu nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga kamfanin sadarwa ta Aitel. A gaskiyar al'amarin kamfanin sadarwa na Aitel kudawa mutane walakanci. Yanzu a karawar hukuma ta ta nusari. Yau idan akwai network, gobe babu, an jima akwai, jibi babu. Yau ya kai kusan shekaru kuna wa mutane wannan al'amari. Samson abin da kuke wa mutane bai dace ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana ma da wurin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da tsawance da jam'iyyar pdp aka ce ta yi da irin su buba ganadima da kuma wasu jam'iyyu guda arba'in ba ɗaya to ina so buba ganadima ne idan zai haɗa jam'iyyu guda ɗari da jam'iyyar pdp ba za su iya kare janar muhammadu buhari ba sai allah ya yi kuma irin makirce makircen da janar muhammadu buhari ake kunna mar a najeriya to da yardar allah mu na muna masa addu'a kuma in allah ya yi alkawari 2019 janar muhammadu buhari shine shugaban kasa Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Duka daga Zaria. Da Allah ku bada wannan dama in bayyana ra'ayi na game da roko ga uh, gwamnan jihar Kaduna uh, Malam Nasiru Irfa'i na ga sababbin malamai da ɗiba to ya sa tausayi da taimako akan al'amuran domin an samu kusan kwana ɗari da wani abu suna aiki ba a biya su haƙƙinsu ba kuma abin da nake son gwamna ya gano mai girma gwamna wa'annan mutane talakawa ne kuma guraren da aka tura su mafi yawancin su sun hau mota don kashe kuɗin su rance suke yi wanda ake ba su rancen manzu wani lokacin ya To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. birnin london da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi a kan titina saboda donald trump na karbar bakuncin shugaban amurka wanda ya isa birnin ajiya alhamis wanda ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta birtaniya tun bayan da ya hau ga mulki kusan watanni 18 da suka gabata gabanin isasshe birtaniya shugaba trump ya kwatanta kasar a matsayin wuri da ya ɗau ɗumi trump da mai ɗakinsa melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin amurka ne da ke birtaniya kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a helsinki babban birnin ƙasar finland shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ya kara da cewa putin abokin gogayya ne kawai yana mai cewa watakila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban san sa sosai ba To man sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kafin nan muna taya Sheikh Ahmad Adam Kudbi murnar ɗaurin auren ɗansa Ubairak da amaryarsa Hawa'u wanda za a yi gobe Asabar a garin Bauchi da fatan Allah ya bada zaman lafiya da zara'a mai fa'ida amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu Dara ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai ba an